galibin tambayoyin ku na yau duk suna da ma'ana kuma suna da alaka an banda guda ɗaya wadda ba ta da dangantaka da abin da muka yi mai tambayar farko yana cewa menene ingancin littafin qawaidi da kuma siffofin Allah da aka faɗa a cikin sa farko dai littafin qawaidi duk abin da aka faɗa na siffofin Allah an yi bayanin siffofin ne kamar yadda ka'ida ta tabbatar a mazhabin asha'ira wanda mazhabi ne daga cikin mazhabobi na ahlul kalam mazhabin asha'ira wanda su kuma suna korewa Allah siffofi sai guda bakwai ne suka tabbatar da sam'u da albasaru da alkalamu da al'iradatu da alhayatu da alkudratu da menene guda bakwai ne suka tabbatar eh al'ilmu waɗannan su kaɗai suka tabbatar sauran suna yin tawilin su kamar suna yin tawilin mahabba inna allaha yuhibbul ladzina sasta ba wai yana so ba dan soyayya ta dan adalci in an ce yana so an kamanta shi da adalci adam sai dai a ce yana ba da lada shine ma'anar soyayya din kaman fushi gabi ballahu alaihi sasta ce ma'ana zai masa ba dan fushi na dan adam ne an kamanta shi da fushi an kamanta an ce ya sukunta da fushi an kamanta shi da dan adam ta kai dai kawaidi abinda duk ya kunsa na sharhin tauhidi ba gina shi akan koyarwar sunna ba bai dace da qur'ani da hadisi ba sufofi guda bakwai din nan su kadai suka yi imani da su kuma su kadai aka tabbatar kun gane da kyau kuma har yanzu ka tambaye kowane malami a nan garin waye ya rubuta kawaidi har yanzu ba san kowa ya rubuta ba duk Najeriya ba wanda ya san wanda ya rubuta kawaidi kowa haka ya ganshi ana tarwa ko aka so kurmi ko bakin masallacin juma'a da cikin gari eh ba suna wannan wanda ya buga kenan wani waye ya sar tijani a wannan ya wanda ya buga ne bugawa daban wallafawa daban waye ya wallafa <laughs> a takaice dai gaskiya wannan abin da ya kunsa bayanin tauhidi ne amma ba a mazhabin ahlus sunna wal jama'a ba ba a tsarin koyarwar qur'ani da hadisi ba ba a tsarin koyarwar sahabbai da tabi'ai ba madadinsa in kana so ka fahimci tauhidi ka karanta muqaddimar mai risala abu zaid al qairawani wannan muqaddima ce mai kyau kan tauhidi akan mazhabin ahlus sunna wal jamaa akwai ma waɗanda suka yi rubuce rubuce suka yi sharhin wannan muqaddimar akwai tesis ma da wani ɗalibi ya rubuta a abin nan ummul qura university a makka sharhi ne na wannan muqaddimar risala yayi abin nan din sa kai katal littafi akai saboda akida ce ta sahabbai ta tabi'ai tabi'u tabi'ina wannan akida ce ta ahlus sunna wal jama'a saboda haka duk wanda zai karanci tauhidi yana da kyau ya fara da ita matukar malami zai karanta ma ita daidai to zaka fahimci akida gurgurdan hali in kai ka kasa fahimta to amma karkatacciyar fassara kenan amma kawaidi ba za ka taɓa fahimtar aqida ba ko tauhidi ta fuskar kawaidi kuma sun da aka bayar Allah da cewa kaza kaza alwujudu wal qidamu wal baqa'u wal mukhalafatu bin nafsi wa kaza wa kaza duk waɗannan babu inda Allah ya tabbatar kansa wannan sufofin a can karshe kuma aka zo arshada wanda ake cewa yawa aka fiki ba sanin Allah ba to duk wanda ya karanta arshada ko ba zai taba sanin Allah ba kun gane da kyau dan za a ce baya dama baya hagu la yaminun wala shimalun wala fawqun wala ta'asun wala kaga an kore shi ne babu da an ce babu dama babu baya abu baya sama baya kasa baya ciki baya waje shi ba duka bane shi ba shashi bane <laughs> to gaba ɗaya an kore ne babu ne ai matsayinsa kamar kakin ko su na misali matsayinsa ne mutum ya zo ya ce maka akwai shimfiɗa cikin masallacin nan amma ba ta ciki ba ta waje ba ta hagu ba ta dama ba ta sama ba ta kasa amma kuma akwai dai shimfadar tana nan a ciki kaza ku kada wala ke <laughs> to abin da yan bid'a ake yi kenan sai su Allah yana ko ina amma sai su ce kuma baya sama baya kasa baya ciki baya waje baya dama baya hagu yana ko ina ka ji girman Allah wannan abu wanda irin hankali ne zai iya karban wannan shi yasa wani daga cikin magabata yake cewa al ya budu adaman duk wanda yake kore sufofin Allah kamar yana bauta babu ne babu yake bauta to baya ciki baya waje baya sama baya kasa baya abu baya dama baya kaza baya kaga babu ne to me yake bautawa babu yake bautawa wanda wannan shine mafi munin hukunci da hankali ya taba kaiwa zuwa gare shi hankali bai taba yin tunani ba ya je wani sakamako mafi muni a duniya sama da wannan tunanin kun bayyana da kyau da haka duk mai son ya fahimci tauhidi ayoyin alqur'ani galibin su akan tauhidi suke hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam galibin su akan tauhidi suke sai ka samu sharhi na sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina wanda an samu littattafai tun da tun shekara 100-200 farko da malamai suka yi rubuce-rubuce a kai 300 farko da malamai suka yi rubuce-rubuce a kai kitabu sunna na imamul barbahari kitabu sunna na imamul khallal kitabut tauhid na sa'id ibn usman ad-darimi ko usman ibn sa'id ad-darimi kitabun menene ga sunan wurin sai imam al ne saburi ga kitabut tauhid cikin sahih bukhari hadisai ne gashi na littafai masu tarin yawa wanda magabata suka rubuta mana wanda mutum zai fahimci tauhidi da shi wanda idan mutum bai karanta wannan ba zai taɓa fahimtar tauhidi ba Allah ya tsare mu wani nake cewa al-abadiyu da al-azaliyu wannan suna yin na Allah ba wai ana nufin sunayen Allah bane shi yasa da cikin karatu mu kuma ta bane ke cewa babin ba da labari ya sha babin ya sha bamban da babin tabbatar da suna ko sifa idan za ka ce kaza sunan Allah ne ko kaza sifa ne na Allah to dole sai da me nassi na Qur'ani ko hadisi amma wajen ba da labari ubangiji ta'ala abadiyun ne ka ganin ba suna ka badar ba ba da labari take game da Allah cewa abadiyun ne azaliyun idan an ce abadiyun wanda baya da ƙarshe azaliyun wanda baya da farko shine ma'anar su a larabci to idan aka tambaye ka halal abadiyu wal azli wal azaliyu ismani min asma'illahi ta'ala suka ce a'a lakinna nukhbiru allah ta'ala bi annahu azali abadi kun bayyana wannan da kyau to babin al akhbar ya sha bamban da bab at tasmiyati wal ittisab wannan ke ta wai kakarsa ce take yin duba kuma yayi mata nasiha ta kiji har ma ya taba sace kayan duban ya kona amma labari ya zo masa tana yi to yanzu ne za a bashi shawara wai yayi ga kuma tamfe-tamfe da shawara da abubuwa da mara marasa abin nan kar gajiya wajen yi mata wa'azi da yi mata gargadi illar shine yadda bayanin kake nuna wa kana nesa da ita ila idan ka tafi ba kuma wanda yake dorawa akan inda ka tsaya kan ka har sai ran da ka sake komawa to kaga kuwa tunda babu wannan wanda ke tare wanda suke tare da ita yau da gobe sun za su yi tasiri wajen gudanar da rayuwarta da kai kana da halin da zaka rike ta inda kake ya kamata ka dauko ta ka kawo ta ko da baka rike ta dindindin ba cewa ya kamata ki zo dai mu dan nan ki kwana biyu ki koma kullum kana sa mata tafsiri da kitabut tauhid da karatun Tirmidhi da Bukhari ta fata yamma ta karya da shi ta kwanta da shi mu yadda sai iya da ranta in ga maka gaskiya to kaga wannan canja mata environment yana da matukar muhimmanci in mutum na zaune garin da barna take in ba ka canja masa ba da wuya iya bari inda in ka mata wa'azi ka tafi ka bari me yasa har musuluntar da mutane ake zuwa a yi amma ya bar su ba malami da karshe kuma su yi me sake koma zuwa da haka ni shawara ta ke ko dai ka samu wanda zai rika karantar da ita ko da kai baka nan cikin kannanka da suke tare da ita kamar yadda ka faɗa ko kuma kai dabara ka ɗauko ta kawo ta wajen ka ta zo ko wani ɗan watanni da sauransu dan saboda ka gina ta akan abin da yake na gaskiya ko da ko kuma idan kana can din akwai tabir ko da a rinka yawan aika mata da kasar karatu wanda ka san za ta iya fahimta an fahimta ko ba mai zafi da yawa ba a'a wanda dai <laughs> za ta iya fahimta a matakin ta kila ba ta fahimci mai zafi sosai ba eh a idan hankali idan aka fara da da mai sauki sauki za ta iya saurara ai shi qur'ani da hadisi fitra ce da aka halitta dan adam akai ko yaya aka faɗa tun yana inkari sai kaji to abin fa yayi kama da gaskiya to sai dai kuma in izala ne idan abin yayi kama da gaskiya amma fa kawai gararin shine so ne izala eh a'a ayo ai ita ta ma jahilci ma me duba tun farko ai wanda ake falan ma zago a gazallahu kullu na magana kansa malami ne ya san gaskiya ya kauce da gangan to shine ko da ya so ya dawo daga karshe da wuya ka ga ya dawo amma mutumin da yake abu bisa ga jahilci ai wannan ba falan ma zago a Allah kullu ba kuma wannan aya tana magana kan malaman da su san gaskiya suka kauce mata wannan yake cewa ka ce kowane suna na Allah ya kunshi sifa to yanzu Allahu me take sifar da za a iya fahimta karkashin karkashin Allahu shine suka ce ma'anan Allahu al-ma'aluhu bi haqqin wal ma'aluhu huwa al-ma'bud wanda ake bautawa an gane ko ilahun bi ma'ana ma'aluhu sai zanto fi'alun bi ma'ana maf'ul kenan ismul maf'ul ne wanda ake bautawa yana daga cikin siffarsa ana bautata masa haka da ya kunshi siffar kenan eh kowane suna yana ɗauke da sifa amma ba kowace sifa ce ake kirkiro suna karkashin ta ba ka'idar ahlus sunna wal jama'a kenan dukkan suna akwai sifa cikin sa amma shin kowace sifa zamu tsago suna karkashin ta a'a kamar mu ce waja'a rabbuka kaga da fi limadin ya kunshi ta Allah da almaji to amma shin ya halatta mu ce yana daga cikin sunan Allah alja'i bai halatta ba hal yanzu in ya atiya wallahu yana kunshi sunan Allah ya kunshi sifar Allah al-itiyan to amma shi yana daga cikin sunayen Allah al'ati a wala yanzuru Allahu ilayhim al-qiyamati shi yana daga cikin sunayen Allah an-naziru la ka'idar shine ma min ismin illa wa yatadammanu sifatan lakin laysat kullu sifatin yushtaqu minha al-ism ba kowace sifa ce laysat kullu sifatin yushtaqu minha al-ism ba kowace sifa ce ake tsagar suna karkashin ta ba wannan yake ta jerin sunayen Allah da aka da suka da aka kawo cikin wani hadisi shin sun inganta ko su inganta ba har tara idan har wannan sun inganta to me yasa ake kore albaki wannan tambayar mun yi ta tun kwanaki wani halin tafi ya zo nan gurin ya mana ta malam abdul wahab ha o mu qara'u kitabiya kuma karanta muka yi masa bayani kila baka nan kai hadisin turmizi da ya kunshi wannan sunaye 99 a jere hadisi ne da'ifi amma sunayen da ke ciki fa kowanne sai mu ɗauke shi mu gwara shi da aya da kuma hadisi sahihi duk wanda ya tsaya karkashin aya eh, eh, ta qur'ani ko hadisi sahihi to ya tsira wanda ko bai tsaya ba to bai tsira ba yanzu albaki baka da hadisi sahihi ko aya da take sunan Allah ne albaki da haka sai zanto sanya wa Allah suna albaki yana cikin ilhadi cikin sunayen Allah da Allah ce wazar allazina yulhiduna fi asma'ihi sayyiduna ma kanu yamalun yana cikin kirkire yana cikin kage a antum a'lamu amillah shin ko ne kuka fa sanin me dace Allah ya sa kansa suna da shi ko shi ne ya sani to tunda bai sani ba bai faɗa ba kai dan me kai ka kawo kamar kana nufin ya Allah ga wani suna ya dace da kai duk da cewa baka faɗa ba cikin Qur'ani ko hadisi amma dai ya dace da kai albaki yanzu wannan bai zama abin nan ba bai zama shi shige ba cikin lamarin Allah albaki wanda yake wanzuwa wato ku gane sunayen Allah akwai kamala a cikin ta kowace fuska shi yasa da alkadimu da albaki Allah bai ambace su ba a matsayin sunayensa cikin Qur'ani ko hadisi ingantacce domin saboda me Allah yana siffanta kansa da abin da yake daukan cikakkiyar ma'ana idan ka ce alkadim yana daukan ma'ana guda biyu alkadim abin da ya dade ko da ko yana da farko da haka sai ka ce haza baitun kadim wa haza kitabun me kake nufi da kadim ya kon biyu amma kana nufin baya da farko ba ka nufin baya da farko da haka Allah ya siffanta halitta da cewa al-qadim wal qamar qaddarnahu manazil hatta ada kal urjun al-qadim al urjun ai shine abin dabino wanda ke idan ya bushe sai ga kantare kamar wata sabuwar tsayuwa to wannan al urjun din abin dabino fararre ne ko mura farko ne amma duk da haka Allah siffanta shi da me al kaga ya kombi ne kawai bayan ma'anan baya da farko bane ba da haka baka siffanta Allah ala wajhil itlaq cewa qadim amma tun babul akhbar illa bari kake bayarwa game da Allah qadim kuma ya to a zuci kana nufin qadimun din allazi kadamuhu la awwaliyata lahu wanda baya da farko a cikin zuciyarka kake nufi to shikenan wannan sai a ce labari ka bayar ba suna ne ka tabbatar ba kamar yadda muka faɗa tun ɗansu kun fahimci wannan da kyau to idan ka ce kuma albaki shi kuma wanda ya saura ko wanda ya rage an fahimta ku to albaki na ko ba koyaushe ne yake zantowa wanda ya zanto baya da karshe ba albaki na kawai wanda ya rage bayan tafiyar wanda ya gabace shi an gane ko dan Allah na maganar kisar annabi nuhu alaihi salam fa an jina wa mamma huwa jama'in sun ma agarqana fa an jina wa mamma huwa filki mashahun sun ma agarqana ba'dul baqin suna da saura yanzu ko ba su da saura akwai su yanzu babu hal tara lahum min baqiya amma Allah ya tabbata suna albaquna kun fahimta da kyau to da haka dai ba za ka siffanta Allah ba sai da abin da ya siffanta kansa shine takaitaccen magana amma duk sharhi dan kusan to mana ne amma gaskiyar labari ba ka baiwa Allah suna ko siffa sai abinda Allah ya siffanta kanshi da shi ko abinda ya tabbatar ma annabi ya siffanta shi da shi amma da kace to at-tayyib wannan sai mu ce ai ba dan wannan hadisin na Tirmidhi ka cewa Allah suna at-tayyib saboda wani hadisin daban na Abu Huraira inna Allah ta'ala tayyibun wa la yaqbalu kaga ya inganta ta hannun hadisi sahihi ba madogaran mu shine wancan da'ifin ba wannan kuma yake cewa kayi maganar wani littafi da ya shafi haƙoƙi goma me sunan littafin ai na faɗa tun nan sunan shi hukukun da'at ilaiha alfitara fitra wa ha shari'a hukukun da'at ilaiha al-fitra wa ha shari'a wato littafin Muhammad bin Salih al-Utsaimin kenan karamin littafi ne dan bai ba da girma sosai a cikin wata daga cikin tambayoyinsa yake cewa wai kai maganar sayyid kutub yayi menene ba sayyid kutub bane ce muhammad kutub kuma na faɗi sunan littafin sa shi ma mafahimu yan bagi an tusaha tun makon da ya wuce ina magana kan wanda suke wofintar da akida wajen kokarin yada musulunci ko ciyar da shi gaba ko kafa daular musulunci duk wanda ya yada akida yace zai kafa daular musulunci to yana bata lokaci ba zai iya ba kuma shirme yake dole sai ya dauki akida ita ce a gaba dan akan me zaka yi gini in babu harsashin gini shi wannan musulunci gaba daya buniyal islamu ala maza menene abu na farko shahada fi Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah to mutane sun karya ta sai ka zo kana son yanzu kafin a gyara ta su yi sallah kafin a gyara ta su yi zakka su yi azumi daga baya in sun yi wannan azo a gyara ta sun karye ginin farko shahada fi Allah ilaha illallah wanda ke tabbatar da kar a baitawa kowa sai Allah na biyu wa shahadati anna muhammadar rasulullah wanda ke nuna kar a yi wa kowa da'a sai manzon Allah to wajen a kirayi Allah shi kadai sun ki sai suka hada da wani su bi manzan Allah shi kadai sai suka ki sai suka bi wani wai kuma ka zo ku haɗu da su ku gina daular musulunci wannan musuluncin ba dai wanda annabi ya zo da shi ba sai dai ku wani abun da ba wallahi duk wanda ya ce zai kafa daular musulunci amma a daina maganar tauhidi ko aqida tauhidi na raba kan jama'a to shi bai ma fahimci musulunci ba shi kansa yanzu kamata ya zauna a gida a rinka masa wazi bai kamata ya cewa kowa komai ba wallahi ba abin da ya fahimta na addini tantirin jahili kenan ina kausa wannan magana saboda dukkan ma'abuta fanni a duniya ana girma masu da fannin su in ana taron likitoci na zo zan sa baki za ce ka shi da Allah ba shine mai tafsirin na ga dan kai ba to ko me sani game da likitanci kowa sun ni ba likita bane ba kaga ba za su yi dan musu kan ba mun tsowa musu bai in ana tare yan kasuwa yan kasuwa za su jawo shi ma na cin zama baki mai nasani na kasuwanci ko sai da saiwa in ana tare ma duk kowane ma'abuta fanni suna abun su ba wanda ya sai sa musu baki to in ma'abuta ilimin addini masana qur'ani da hadisi na magana sai wani ya zo bai san qur'ani da hadisi ba kuma dole sai ya sa baki kuma dole sai yayi bayani dan girman Allah ba kakan baba ne ba wannan so yake dole sai ya sa baki ba yadda ba yadda ahliya ne ya sa baki shi kamata ya kullun ya zanto cikin masu saurare amma in za a sa baki ya koma gefe guda sai dai ya saurara dan musulunci ake magana musulunci kuma qur'ani ne musulunci hadisi ne ilimi ake magana ilimi kuma shine qala Allahu qala rasulullahi kullul ulumi siwal qur'ani mushkilatun illa al-hadisa wa illa al-fiqh fi wannan shine magana qur'ani hadisi fiqh cikin addini haka imamu shafi'i ya faɗa العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سواه فوسواس الشياطين wannan yake cewa munaya min dunya ulumun abuthuha wa ansuruha fi kulli badin wa hadiri du'a'un ila al-qur'ani والسنن التي تناسى رجال ذكرها في المحاضر a حديث قرآني duk inda malamai suka magana ilimi haka ne to kai a hadisi baka taba tsaya wurin malami ya karantar da kai arba wani hadis ko riyadu salihin ko muwatta ko bukhari ko muslim ba baka taba yin wannan ba wani hadis ka je ka fanso dan shine ake cewa fansa a kasar Hausa ba a ce an sai littafin addini ya ce an fansa to ai wannan wulakanta ma kai kace ka fansa ba na yana wurin kafiri ka fanso shi dan kare wulakanta littafi ka dauka na fasaran Hausa na wani hadis ka duba Qur'ani tarjuma Hausa ka duba daga nan sai ka sai ka karanta mujalla kawai sai ka zama malami ka rikide kawai ka zama malami ka karanta mujalla ka saurari BBC ka ji labarai siyasar duniya kawai sai ka zama malami ka biya mutane labarai minti talatin aya cikin minti biyu ko uku da fassarar ta Hausa ko ta Yusuf Ali da Turanci shike ne sai mutum ya zama malami Allah ya tsare wannan kuma yake cewa a cikin dai maganar sa yake cewa wai iyayensa sun hana shi zuwa nan masallacin wurin karatu saboda an ce in yana zuwa nan za a batar da shi to wai yaya ya kamata a yi wace shawara za ku ba shi a da ka zo nan guda ai ka gama yanzu na ba ka zo ai da baka rubuta wannan ba ana yi wa iyaye da'a cikin abin da duk bai zama saban Allah ba amma duk abin da zanto akwai sabawa Allah to ba a yi wa iyaye da'a a ciki iyayenka su ce karka je makaranta ba wai wannan gurin ba duk inda za a karanta Qur'ani da hadisi karka dauka muna ta asubanci ga masallacin mu duk inda za a karantar da kai Qur'ani da hadisi bisa ga tsarin sahabban annabi da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina iyayenka suka ce karka je to ba saba musu bane in ka je domin zuwan ka da'a ne ga Allah wanda da'a ga Allah kuma shi Allah ya fi girman haƙƙi a kanka sama da su iyaye ka koyi addini ka bauta Allah wannan haƙƙin Allah ne su iyaye kyautatawa aka ce ai musu akwai bambanci tsakanin bauta ku da kyautatawa Allah ake wa bauta su iyaye a musu me da'a da ihsani wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana bauta da ihsani ko ba ɗaya suke ba su iyaye ihsani aka ce kai musu kuma yi musu ihsanin da niyya ta gari wani nau'i ne cikin bautar Allah din to bautata ma Allah din kuma shine abin da yafi komai girma da haka idan iyayenka suka ce karka je wuri kaza karka je wuri kaza kuma wurin in ka je zaka karu fuskar addinin ka gadan kai ne bayara ne bayrut road ne kowanne masallaci ne da masoya Allah da annabi suke karantar da Qur'ani da hadisi to iyayenka ba sai su hana ka zuwa ba kuma dan ka je wannan ba nuna kai sabo baka da sabon komai dan sun tsine maka ba abin da zai maka ka san a kasar Hausa iyaye sai ce za su tsine mutum Allah ba zalimin sarki bane ba haka da ka da sun tsine sai a karba ko suna da gaskiya ma suka tsine ba lallai ne Allah karba ba dan batin rai na iya sa danka ya maka wani abu danka dan batin rai ya sa ka tsine masa yanzu yanzu nan mace za ta kama danta da duka da kira kwace shi Allah wadaranka ai dai yaron zamani ka haife shi baka haifa halinsa ba amma da ta ji waje ya tsala kuka wani ya ci zalinsa za ta ɗaura riga ta ɗaura gyalle ta fito a yi bala'i da ita ba sai ta tambayi izinin miji ba shi ne wanda sai da zuwa ta yi to ne Allah ke cewa irin wannan tsinewa addu'a mummuna Allah ba ya saurin karfata walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra istijalahum bil khair laqudiya ilaihim ajaluhum da Allah na gaggawar ansa addu'a sharri irin yadda yake gaggawar ansa ta alkhairi da yanzu ba kowa a bankasa dan da wuya a samu wanda iyayensa ba su yi Allah ba da ba ko a zuci to amma ba Allah ba ya karba sai ya kyale su ya san bacin rene yan anjima za su huce to sana kan kana kan qur'ani da hadisi yau dan mahaifiya tsinewa me zai maka ba abin da zai maka annabi fa kaiwa biyayya da shi da <laughs> ko ba za ka ta ba ai ba za ka karasa misalin ba to wannan shine abin da zamu iya ansawa cikin tambayoyin yanzu akwai waɗansu masu muhimmanci guda biyu amma a bar su sai mako na sama in Allah ya kai mu sannan akwai wanda ya kara sanatar da ni game da wani littafi da aka kawo min in duba na sai zan duba mako mai zuwa kuma na manta saboda haka littafin yana nan a ajiye ba wai yi ba insha Allah mako a lokaci na gaba insha Allah kila mu tashi a kansa wani littafi ne da aka yi wai tambayoyi guda 25 game da dariƙa da izala na karanta shi a gurguje akwai abubuwa wanda suke na daidai akwai kuma abubuwa waɗanda suke na kuskure a cikin littafin idan Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah ma abin da kuma ladi mai zuwa babu karatu saboda yana dab da sallah saboda hutun sallah da Allah kai mu bayan sallah ne za a ranar da za a dawo karantu amma laraba mai zuwa akwai tafsir na masallacin Beirut Road idan Allah ya kai mu wanda daga shi za rufe kuma duk sai bayan sallah gaba daya a jibi talata jibi talata ko a jibi talata akwai faɗakarwa da za a yi game da layya da sallar idi da hukunce-hukuncen da suke da alaka da wannan a masallacin yan kaba ba a nan masallacin ba a masallacin wato ansarullah na yan kaba can masallacin su malam nuhu masallacin su malam sa'idu jibi idan Allah ya kai mu ni da malam abdulhab da kuma waɗansu yan uwa za a yi wannan faɗakarwa daga magariba zuwa isha'i wannan masallaci ga wanda bai taba zuwa ba in dai ka san gidan tanko ya kasai to magana ta kare da ka kalli gidan tanko ya kasai daga arewa duk titin da ka ga ya shiga arewa to zai kai ka har kofar makarantar duk wanda kace ina makaranta da islamiyya za a nuna maka shikenan nan ne wurin idan Allah ya kai mu sannan ko muna ƙara sanatar da yan uwa musulmi kamar yadda bare da bare waccan muka nemi sadaka a wurin ku ta fatu na layya haka wannan shekarar ma akwai wannan tsarin wato kwamitin masallaci na mika kokon barasa dangane duk wanda suka yi niyya dan waɗannan fatu din sukan taimaka idan an sayar wajen gudanar da waɗansu al'amurra imma wanda suka shafi masallaci ko makaranta ko duka biyun gaba daya da haka ranar sallah duk wanda yake da niyyar kawo wannan fata sai ya taimaka ya kawo sadaka zai samu wanda zai karba a nan cikin harabar makaranta insha Allah Allah shi ba da ikon taimaka assalamu alaikum